Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyon FM na amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon, ninya da murya arewa. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddan daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 17 ga watan Agusta na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi grace a ba mu kanun labarai to ladan iyayen yan matan chibok sun koka ganin kawo yanzu gwamnatin najeriya bata tuntuɓi yayin yarinyar da ta yi magana a hoton bidiyon da kungiyar boko haram ta fitar ba amfani da wani sansanin kasar iran wajen kaddamar da harin sararin sama da rasha ta yi ya tada hankalin amurka da abokan kawancenta a yankin kana wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na associated press ya fitar ranar litinin na nuni da cewa dakarun kasar sudan ta kudu sun yi wa ma'aikatan jin kaifiya dan taron dangi da lakaɗa musu duka da kuma yi musu fashi to allah kyauta kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi shawarar da tsohon shugaban najeriya general ibrahim masu babangida ya bayar game da majalisun kasa in 1989 we proposed that the national assembly should be I still believe if I had the opportunity, we make it part-time. ya ce a shekarar 1999 mun yi ƙoƙarin maida majalisun na wucin gadi. Ha kuma kotu ta hana gudanar da babban taron jam'iyyar PDP. amma mu a yanzu mun san cewar an riga an haramtar kuma an su masu hankali ne in suna yin taron ne don son jam'iyya in suna yin ne don haɗin kan pdp to ba za su yi taron nan ba kana sahabu imam aliyu zai shigo da shirinsa na demokradiyya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran yau kwana uku kenan da kungiyar boko haram ta fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna kimanin 'yan matan sakandaren cibok hamsin da suka sace har yanzu suna nan dare kuma kawo yanzu gwamnatin najeriya bata tuntuɓi iyayen yarinya da ta yi magana a hoton bidiyon ba rashin tuntuɓar su dai ya sake jefa dangin 'yan matan cibok tunanin an sake yin watsi da su. Babu wanda ya tuntuɓe mu, kila sabili da mu talakawa ne ko kuma ba mu da albarkatun mai a ibok Mu ba komi ba ne, amma ina farin cikin sanin cewa Allah ya amsa addu'a ta ya kare ranta. In ji Esther Yakubu, Saƙon da nake da shi ga gwamnatin tarayya shine ta saki mayakan domin sauran mayakan su saki 'yan matan. A cikin faifan bidiyon na baya-bayan nan Dokas Mai da Yakubu, 'yar Esther Yakubu ta yi magana da harshen su tana cewa, Muna wahala a nan, babu irin wahalar da bamu gani ba. Ku gaya wa gwamnati ta ba su mutanen su domin mu ma mu dawo gida mu zauna da ku. Babu wani abin da ku ko mu za mu iya yi a kan wannan, sai dai kawai a ba su mutanen su domin mu ma mu tafi gida. dokas mai da yakubu ta kuma ce an jiwa da dama daga cikin waɗanda aka kama rauni an kuma kashe waɗansu a harin da rundunar sojin najeriya ta kai ta sama batun da rundunar sojin take shaku shekarun dokas mai da goma sha biyar ne dai lokacin da kungiyar boko haram ta sace ta tare da kimanin 'yan ajinsu mata 300 daga makarantarsu da ke garin chibok a arewa maso gabashin najeriya cikin watan afrilun shekara ta 2014 amfani da wani sansanin kasar iran wajen kaddamar da harin sararin sama da rasha ta yi ya ta da hankalin amurka da baukan kawancenta a yankin sai dai an fi bayyana damuwa dangane da makomar gwamnatin syria fiye da nuna gadara da moscow da tehran ke yi rasha da iran suna ƙara kidima ganin yadda 'yan tawaye suke ƙara matsawa dakarun gwamnatin syria lamba a kudanci da kuma gabashin kasar da hari na baya-bayan nan da suka kai a birnin aleppo ma'aikatar tsaron kasar rasha ta bayyana jiya talata cewa jiragen saman yakin samfarin tu-22m3 da su-34 sun tashi daga sansanin mayakan saman iran hamedan domin kaiwa mayakan isis da kuma na alkaida hari da ake alakantawa da kungiyar jihar jihar al-nusra a aleppo da kuma da'is ezoro idlib bisa ga cewar ma'aikatar duk da haka sai aka ce hare-haren da rashi ke kaiwa yunkuri ne na kara wa dakarun da ke tare da shugaban siriya bashar al-assad karfi galibin tallafin yana zuwa ne ta kasa inda ake ganin alamun kwararan mayakan da iran ke mara ma baya wani rahoto da kamfanin dillancin labaran associated press ya fitar ranar litinin na nuni da cewa dakarun ƙasar sudan ta kudu sun yi wa ma'aikatan jin ƙaifi haɗin taron dangi suka yi talakaɗa musu duka suka kuma yi musu fashi musamman ma'aikatan jin kan amurka a wani otel da ke birnin juba ranar 11 ga watan yuli shaidu da kamfanin dillancin labaran ya hira da su sun ce sojojin sun yi wa wani ɗan jarida kisan gilla a gaban idan 'yan kasashen ƙetaren da nufin razana su kamfanin dillancin labaran ya kuma ce mutane da ke otel ɗin da 'yan kasashen ƙetare da kuma 'yan ƙasar sudan masu hali suka fi zama sun ɗauki sa'o'i suna neman taimako daga dakarun wanzar da zaman lafiya waɗanda nisan inda suke bai kai tazara kilomita ɗaya ba da kuma ofishin jakadancin amurka wato wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha powers ta bayyana gazawar gwamnatin sudan ta kudu da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ta ce a cikin shekaru uku da suka shige gwamnatin sudan ta kudu tana kau kai ana aikata kisan kai da fyaɗe. da aka tambaye shi dalilin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da neman ɗauki da aka yi sai kakakin babban magatakarda farha haq ya ce majalisar ɗinkin duniya tana ɗaukar wannan rahoto da muhimmanci kuma za ta gudanar da cikakken bincike powers ta kuma yi tsokaci a kan zargin da shaidu suka yi a hirarsu da kamfanin dillancin labarai na associated press cewa ofishin jakadancin amurkan ya yi watsi da kiran da aka yi na neman taimako ta ce ofishin ya ɗauki mataki nan da nan ya kuma tuntuɓi jami'an gwamnatin ƙasar sudan ta kudu waɗanda suka tura dakaru domin shawo kan lamarin an kai harin ne yayin wani gumuzu na kwana uku a juba tsakanin dakarun shugaba salva na spla da na waɗanda ke goyon bayan mataimakinsa rick machar faɗan ya yi sanadiyar kashe akalla mutane 270 ya kuma sa kimanin mutane 36,000 ƙauracewa matsugunansu. su. abin da ya jefa yarjejeniyar da aka cimma a watan agusta shekara ta 2015 cikin halin kila wakala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rundunar sojan kasar pakistan ta ce wani sabon harin da aka kai ta sama kusa da kan iyaka a afghanistan ya kashe akalla mayaka goma sha hudu ya kuma jikka ta sha ɗaya an lalata boyar mayakan tara a harin da aka kai ta sama da kuma kasa kuma ƙasa a kwazazzaban kabilu na kaiba bisa ga cewar kakakin rundunar sojan lieutenant general asim bajwa jiya talata kaiba na ɗaya daga cikin yankunan kabilu bakwai a pakistan da ke da ɗan ikon cin gashin kai wanda yake kan iyakan afghanistan yankin maboyan mayaka da masu aikata miyagun laifuka ne da jimawa waɗanda ake ɗorawa alhakin hare-haren ta'addanci da ake kaiwa ƙasashen biyu sai dai hukumomin ƙasar pakistan sun ce yunkurin kakkaɓe ayyukan ta'addanci da ake yi a cikin shekarun nan ya gurguntar da su a yankin yayin da dakaru suka mai da hankali akan samar da tsaro akan iyakar mai faɗin kilomita dubu biyu da ɗari 2,600 dakarun tsaron ƙasar pakistan sun ƙara ɗaukar matakan daƙila ayyukan ta'addanci da suka haɗa da ayyukan leƙen asiri a kewayen ƙasar biyu bayan harin kunar bakin waken da aka kai ranar 8 ga watan agusta a asibiti da ke birnin kweta kudu maso gabashin kasar harin ya kashe mutane 74 da kuma raunata da dama kungiyar taliban ta kasar pakistan da ake kira jamatul har ta dauki alhakin harin daga karshe 'yar wasan tsalle-tsallen amurka nan simon biles ta sami zinari na hudu a gasar wasan olympic ta shekara ta 2016 a gasar motsa jiki ta kasa. Bas 'yar shekaru goma sha tara ta fi kowace mace fice a tarihin gasar Olympic. Ranar Litinin ta samu tagulla a gasar tsayuwa kan gora wani tashin da bai zo mata da dace ba kasancewa babu macen da ta taba samun zinari biyar a gasar Olympic daya Waɗansu mata hudu sun samu zinari hudu a gasar cikin shekara guda. An kyauta zaton Bas za ta lashe gasar motsa jikin yayin da abokiyar karawarta Ali Reisman ta sami azurfa. a gasar tsere kuma jason kenny ya samu zinari karo na uku a wasan olympic na bana brazil ta samu zinari a gasan kwallon hannu a gabar teku ta doke kasar netherlands dan wasan tseren jamaica usain bolt ya fara wani zagayen ne gasar neman zinari a gudun famfalake na mita 200 da aka fara jiya talata da za a kammala gobe alhamis an ba bolt lakabin mutumin da ya fi kowa sauri a duniya ranar lahadi lokacin da ya yi wa ba amurken nan justin galtin fintakau a tseren mita 100 labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka To bari mu da taskar rahotannin da shawarar da tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasu Babangida ya bayar game da zaman majalisun Najeriya. Ga Mustapha Nasir Batsari da karin bayani a cikin wannan rahoton. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida, ya bayyana buƙatar ganin an mayar da majalisun dokokin Najeriya na wucin gadi domin shawo kan matsalolin da suka addabi majalisun. Janar gida wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin cikarsa shekaru 75 a duniya a ranar laraban nan ya ce ko a lokutan da suka gabata sun yi wannan yunkuri kamar yadda ya yi ƙarin bayani. In 1989 we proposed that the National Assembly should be I still believe if I had the opportunity we make it part-time making the legislation. I believed in that strongly. all is an effort to cut the cost of governance. Ya ce a shekarar 1999 mun yi ƙoƙarin da majalisun na wucin gadi domin rage yawan kudaden da ake kashewa a kansu. Kalaman tsohon shugaban ƙasar dai yana zuwa ne a daidai lokacin da majalisar wakilan Najeriya ta ɗauki zafi a kan batun a ringizon kasafin kuɗi. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar daga jihar Niger, Honorable Bala Faruk Bidda ya tabbatar da cewa akwai tabar gazar kudaden a majalisar. Kasafin kuɗi na ɗan taɓa wannan maganin kwanakin ba ya ɗan daɗe hakan ga. Kaga Allah ya sa abun ya zo karar ya tabbatar da magana wannan magana haka shike malam. In kana so kuma details akwai shi mu. Yanzu kuna da shaida cewa shugabannin majalisar nan sun yi a ringizon kuɗi a kasafin? Shaidu ɗari bisa da muna da shi kan wannan barna da a ringizon suke gaba ɗaya. Tabbas haka yake. Ya kake ɗaukar kanka a matsayinka na ɗan majalisa ga wannan abu yana faruwa a ciki? Gaskiya ina jin kunya. kwarai da gaske na ma fara jin tsoro ma ko lamban mota na majalisar tarayya ina son ɗebe shi to amma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kasafin kuɗin honorable shehu salari jau ya ce hatta zarge-zargen da tsohon shugaban kwamitin honorable abdulmumin jibril ya yi a kan shugabannin majalisar akwai kazafi a akwai kage a cikin maganganun nashi saboda me shi kan shi ai abin da son ka sani shine shi shugabanci allah ke da shugaba kuma hannuwan ga namu ma da ka duba za ka ga cin ba daidai suke ba bai yiwuwa don mutum ya samu shugaba ya samu naira goma ko kuma aiki na naira goma a yankin shi kai kuma ka ce dole dole sai ka samu aiki na naira goma a yankin ka bai yiwuwa 'Yan Najeriya dai na cike da fatar ganin an ɗauki mataki a kan lamarin majalisar kamar yadda Alhaji Lawali Shukura ke cewa. Manufansu kawunansu mm, mahukunta kuma na bangaren shari'a. Ina kira gare su su ji tsoron Allah su tsaya su yi aikin tsakani da Allah domin taimaka ma tafiya wannan gudun da hudu da halin da tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya shiga. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To daga batun majalisa sai na babban taron jam'iyyar adawa a Najeriya wato PDP wadda kotu ta hana gudanar da taron nata. Ga Nasiru Adamu Elika da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Babbar kotun tarayyar Najeriya ta Abuja ta sanar da dakatar da babban taron da kwamitin riko na PDP ya shirya gudanarwa a Fatakwal yau dinnan. alkali obon victor aban ya rubuta umarnin dakatar da taron da yawa kuma zaɓe da 'yan sanda kwafin umarnin da barazanar sanya a damki shugabannin kwamitin rikon in sun ki bin umarnin kotun musamman sanarwar ta gargaɗi kalamai da ke fitowa daga 'yan kwamitin rikon da suka hada da ben obi da dayo adeyeye da kotun ke ɗauka a matsayin izgilanci shugaban kwamitin amintattun na pdp sanata walid jibrin ya ce taron na nan kamar yadda aka tsara duk abubuwan da yake wannan jama'iyyar mu an gyara ta kuma ina tabbatar muku wannan za mu yi shi wannan ranar da muka sa na taron koli na mu wato national convention shine muke zaton za mu zaɓi shugabannin fati shikenan sai mu danka musu tafiyar da fati nasu shi kuma wanda yake na rikon nan zai bari ya yi handin over ma waɗanda aka zaɓa a wannan lokacin ka ce ana samun sulhu ko kuma an kama hanyar samun sulhu alhali shi sanata amadu sharif ya ce shi ba ma zai sauka daga mukamin nan ba sai dubu biyu da goma sha takwas. ni na ganin kaman an wuce wannan tunda mun zama zauna a tebur wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi bayan zato za a tsaya a wannan bane yanzu ana neman mafita ne ba 2018 ba. Kakakin bangaren sanata Alimadu Sharif wato Inuwa Bala ya ce taron ya saba doka. Taro dai an riga an haramtar ko me suka yi sun san cewar za su dawo gidan jiya ne. Kawai dai koya kunya da hauka ne gani cewar sun sa abu a hanya sun nuna ma duniya sun na isa suna gani sun fi doka sun fi gwamnati sun fi kowa da kowa sun fi makarfin jam'iyya. Shi yasa suke cewa za su yi taron nan ko da kotu ta haramtar mu a yan bin doka kuma yan siyasa kuma yan jam'iyya za mu jira in har sun yi taron nan sai mu koma wajen alkali mu ce to taron nan fa daga haramtar nan sun je sun yi ko menene hukuncin yin haka shi alkalin ne zai zartar da menene ya kamata a yi nan gaba amma mu a yanzu mun san cewar an riga an haramtar kuma an su masu hankali ne in suna yin taron ne don son jam'iyya in suna yin ne don haɗin kan pdp to ba za su yi taron nan ba amma kuma an sun ci gaba sun yi sun san cewa sun yi ne bayan ba komai mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe Nick Dazan ya ba wa PDP shawara abin da kamata yi a je a yi sulhu a zauna kowa ya faɗi menene yake mishi zafi saboda yawan zuwa kotun nan ba karamin kuɗi ake kashewa ba na ɗaya kenan na biyu ba karamin lokaci ake kashewa ba na uku ba karamin ɓacin rai zai biyo bayan wannan kace na ce da kuma eh, wannan eh, garzaya zuwa kotun ba wato kuma wannan al'amari yana ruɗa ku kenan tabbas yana ruɗa mu amma mu muna ganin waraka ko mafita shine a je a samu daidaito a yi sulhu tun gabanin wannan hukuncin na Abuja babbar kotun tarayya ta Fatakwal ta ba da hurumin gudanar da babban taron shin taron nan zai gudana kamar yadda aka tsara shin hukum. hukumar zaɓe za ta halarci taron abin da za a jira a gani kenan nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe ɗaya ne na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu sake duba koke-koken yunwa da talauci a Najeriya. Jama'a masu arwa, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Gungun shugabannin addinin Kirista da suka hallara a ƙarshen mako a Abuja su ne na baba nan cikin masu kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki mataki cikin hanzari kan matsalar yunwa da talauci da suka kai ga wasu ‘yan ƙasar suka fara fidda tsammani. Matsaloli da shugabannin suka ce sun kai intaha ga kuma batun tsaro. Hakanan a cikin makon da ya gabata mai alfarma sarkin musulmi cikin jawabansa ya yi kira ga gwamnati sake duba shirye-shiryenta masu karo da bukatun al'umma da zaman yin kwaskwarima domin a sauwaƙa wa jama'a irin hali da suke ciki. Nasira da Malikaya ya haɗa mana wannan shimfiɗar kamar yadda yadda za ku ji. Taron na tsoffin malamin Bushara a Abuja ya daki jaki ya daki taiki ta hanyar nuna gwamnatin Buhari ta gyara matakai don abinci ya wadata a ƙasa. Amma taron a lokaci guda ya lura ba a gyara barna a dare ɗaya. Ba bakon abu bane batun neman buɗe kan iyaka don shigo da abinci musamman ma shinkafa. Don Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ma ya yi irin wannan kira lokacin da babban kwantarolan custom Kanar Hamid Ali ya kai masa ziyara don neman taimakonsa ga yaƙi da 'yan fasa kwabri. Fasto Simon Dolly tsohon jami'i ne a helkwatar kungiyar Kiristoci kan. Ana shan wahala kuma ka san gwamnatin nan gwamnatin talakawa ne talakawan najeriya suka tsaya suka yi ruwa suka yi tsaki suka ci a zaɓi wannan gwamnati to gashi abin yanzu ya zama da wahala mutane suna kan shan wahala abin da mutum ma zai ci yanzu ya zama da damuwa domin wa karan kanta masifa ne a ranar matasa ta bana ma wani matashi a lagos ya yi wannan kira to mu yanzu bukatar mu ga gwamnatin ƙasa a taimaka mu ta hi mu sanin hanyoyin da za a magance wannan matsala muna roƙon wannan gwamnati ta yi kokari ta magance wannan matsala ta tsada abinci ita ta yi addaba ƙasa yanzu ba ma batun aiki yi muke nema ba yanzu. Na ziyarci wani makanikin lantarki Abdulaziz Abuja da ya ce shugaba Buhari tamkar makanikin Najeriya ne. Ina raye shi General Buhari ya yi mulkin shi na farko a 1984. So abun kaman a jininsa ne. Kullum ba a bashi kasan nan sai an yi rugurugu da ita. Wato kamar dai biskit din yaro ya jike duk inda ka kamo sai ya biyo ka sai a bashi kasar. Don gaba ɗaya Najeriya an ka lura an gina ta a saman ruwa ne. Yanzu yana son ya gina solid foundation da kasan za ta tsaya a kan kafanta. Amma still mutane suna bin shi da bita ta kulli da miyagun maganganu amma mu da muka san jiya muka san yau ba abin da za mu ce sai dai mu taimake shi da addu'a Allah sa ya yi nasarar wannan aiki da yake so yi da alamun dai gwamnatin buhari na neman sauya shirinta kan abinci ta yadda talakawa za su samu sauki ranar uku ga watan mayu mun gabatar da shiri da ya duba wannan batun na matsin rayuwa a najeriya ganin dai batun guda ɗaya ne muka tsaye da shawarar sake gabatar da shirin a to kuma dai ka dai duba yanzu a ƙasar nan ta kai ma talaka bai san yadda zai saka kayansa ba to ina da a samu mafita eh, gaskiya kan ba a to kuma dai shi dai buharin nan dai mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi malam tafiya sai eh, tafiya take yi wata tara malam shekara guda yanzu haka yake nema akan mulkin na ta tara kuɗi to me zai da su kuɗi he shiga take ba sa fita muna zaune da haka da an ce an kamawa ne ya kawo mm, biliyan kaza an dawo da kaza ga kuɗin shiga da ake samuwa bangaren of duty din ga rabano rabano da su haraji da ake karɓa na wajen shauran kamfanoni kuɗin nan akwai su fa to a take su mana me za a yi da su malam yanzu ta kai magari ya yi shuru ba a gana monday da sunday irin wannan masifa malam ya za a yi a ƙasa itace ɗauri ɗaya ba zai ma girki ba gari wannan yanzu ka duba dai masara dai masara kwanan masara guda naira ɗari da goma ya za a yi da mu ne a ƙasa irin wannan masifa malam in kai magana a ce a wai karka zagi ba ni ba zagin sa ne ba yawa amma al'amari ya ga ya tsaya malam mulkin ka wani irin mulki ne gwamnatin nan ta ki gaba ta ki baya ta ki gaba ta ki baya malam abubuwa hidda dagulewa suke yi komai nan ka taɓa shi tsada yake ƙara yanzu ka duba baya nan akan samu dai da kyar da kyar din dai a ci a sha dai pdp dai ga shi dai dai ana dai za amma yanzu abin da za ka ci ma malam ne ba yake gagara tun ba wan allah nan har ni nan gudan ɗari na ɗauka na bayar gudunmawa ta na turawa don a zaɓe shi a samu sassauci amma na ɓata dare na ɓata rana na ɓata dare na ɓata rana ba Allah nan shi kuka gani shi wane ne da yi magana ce ya kara yi magana ba ne shi ɗin wane waye shi da ya sa a gaya masa gaskiya ba kenan me dai ce baya kuskure ko kuma da mu ta zuba ido ne ya ta abin da ya ga dama to wallahi tallahi mu ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba wallahi sai mu hau wuyu yawa Allah ya kan ansa addu'an wanda aka zalunta kai hakuri ba ba a to ai gaskiya ne da mu ta zuba ido ko yana ba har ba har ba ƙara dan ba ƙara dan ba ƙara ka yi haƙuri ba dan ba ƙara ƙara hakuri ba. A ranar 1 ga watan Fabrairu ta shekara ta 2014 ne 'yan bindiga a Zaria suka kashe Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria. Wato watanni goma kafin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a yau ta tsaye da shugaba Muhammadu Buhari a zaman ɗan takararta. Shekara da wata ɗaya kamin a yi zaɓen Najeriya. Duk da haka, ya yi dacin hasashen da ya yi ya tabbata. Muka ga muhimmancin ku ji abin da yake cewa ya Allah akwai abin da za a ƙaru da shi. Alƙiblan mu kenan jama'a. Amma kuma ku sani Buhari bai da kuɗi. So da haka duk wanda zai aiki a madadin Buhari to kada ya sa rai za a ba shi kokwaro. Kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida. A dan barin gaya muku. Buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba. abinda muke fata matakin farkon buhari ya haushi ne barna ta tsaya e eh, barna ta tsaya abinda muke fata kenan a yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talaka ku gane wannan irin wannan yunwa buhariya da aka kai ta cin garin kwakin nan to kowane talaka ya shirya e sai an yi irinta saboda gyara za a yi eh gyara za a ya kamata mutane su gane dan kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a irin ta yan gana ne ka je ka samu duk mutumin gana sun sha yunwa da Jerry Rollins ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta gyaru yanzu duk inda ka ga ɗan Ghana a ko ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da 'yan gana suka cika kasan nan tamu sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari duniya na kwance 1980 ya ce gishirin miya na sile ake siye a ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira dubu ɗaya miyar kullum sai an sa mata gishiri na dubu ɗaya wace irin miya ce wannan haka gane ta zama amma yanzu gane ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da gane ta jama'a yanzu duk afirka in ka cire south africa babu kasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin gana sannan harkar tsaro babu kamar gana yanzu ga ghana sun samu man fetur ghana sun samu man fetur sannan dan girman allah ka je ka zauna a ghana ka ga ɗauke wutan da za a yi ba ghana ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana ɗauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano nijar nan ba a ɗauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske to abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a e ko kun zaɓi buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko ƙasar wallahi allah ya azurta mu amma an yi wurar da in buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abin da mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da ƙasar duk mutumin da ya rike mulki kwana bakwai sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekara dubu saba'in ba zai ainihin talauci Masu aro da haka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasara da Muhle Kaya da Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. One of the issues da na faɗi shine maganar uniforms, maganar accommodation na yara. magana kuma shi sa nake ta yawo a Najeriya duk ko na ko na je Lagos na je eh, Delta na je kasa Maiduguri na je na adresin yara na musu alkawalin cewa by the time muke da abun nan enough eh, abun nan za mu facing wannan issues one after the other issue na barracks issue na uniform issue kuma na, na, appearance on duty sa kaya sa kayan yes um, wani alkawali da na musu kenan and wato most of these issues issue na corruption ne eh, most of the system muke da shi i believe that by the time da muka bi gaskiya akan wannan you know utilization na funds da muke da shi na police da kuma da kuma management da wannan items da muka saya za samu little improvement akan abun nan appearance na police a Nigeria to madalla a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi domin jin cikakken wannan tattaunawa wanda muka yi da speta janar na 'yan sandan najeriya kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice. To ladan yau kwana uku kenan da kungiyar Boko Haram ta fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna kimanin 'yan matan sakandaren Chibok hamsin da suka sace har yanzu suna nan da rai. Kuma kawo yanzu gwamnatin Najeriya bata tuntuɓi iyayen yarinya da ta yi magana a hoton bidiyon ba. Rashin tuntuɓar su dai ya sake jefa dangin 'yan matan cibok ɗin tunanin an sake yin watsi da su. babu wanda ya tuntuɓe mu kila wato mu ba a maishe mu a matsayin mutane ba kila don mu talakawa ne in ji mahaifiyar wannan yarinya amfani da wani sansanin kasar iran a wajen kaddamar da harin sararin sama da rasha ta yi ya da hankalin amurka da abokan kawancenta a yankin sai dai an fi bayyana damuwa dangane da makomar gwamnatin syria fiye da nuna gadara da moscow da tehran kuma suka yi To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika gaisuwa ta musamman ga wakilinmu na Sokoto Murtala Faruk Sanyinna na murnan samun karuwan ɗa namiji wanda aka haifa masa Ubangiji Allah ya raya ya ƙara wa yaro da mahaifiyarsa lafiya. Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa sai Hero Jodo ne shi da Solomon Abu da suka bada umarni da injiniyan mu wannan lokaci Charles Hall ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri. Thank you.